shekara 1448 wanda ya daidai da sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2026 cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawan shi mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na ummina Aisha da ke nan layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana da imani da yalwan arziki da ke nan cikin unguwar dosa cikin karamin hukumar kaduna ta arewa da ke cikin jihar kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wa ridwanun min allahi akbar kuma yardan allah shine fiye da komai na babban malami sheik abdulrazak bin abdulmuhsin albadar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan kuma shine darasinmu na tara daga farkon fara karatun littafin za mu tashi ne a farkon shafi na 25 a karatun inda mala ya ce alasha hatil wujo sai dai zai kyau mu ɗanyi da baya kaɗan saboda mu samu gamewan fa'ida mu koma shafi na 24 inda mala ke cewa sun mala ya futu tanbihu fi hadal makam أن من يكون fi قلبه شيء من الغل أو الحقد أو الضغينة أو البغض أو السخائم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga nan za mu ɗan koma mu ɗan yi sassarfa mu zo mu haɗe saboda karatun ya ba mu cikakken fa'ida da kuma gane gabar da za mu tashi da kyau idan ba manta ba malam ya kawo eh, darajar sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsu da yadda Allah da manzonsa suka ɗauke su da kuma yanda zamani na tarihi ma ya ɗauki su da kuma abin da ya shafi kiyaye alfarmansu da mutuncinsu to shine da zai karkare magana yake cewa kamar yadda muka karanta a wancan mako sun ya futu tambe sannan bai kamata faɗakarwa ya sukuce mana ba a wannan gabar bai kamata bi ma'ana mu wuce wannan gaba ba tare da mun yi tambihi ba mun yi faɗakarwa mun ja hankali fi hadal maqam a wannan matsayi na abin da ya shafi darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kuma wannan faɗakar na wannan namu za ta shafi ne anna man yakunu fi qalbihi shay'un min al-ghill akan duk wani mutum wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai wata mummunan nufi aw al-hiqdi ko kulli aw ad-daghina ko kullata irin na rai na jin abu bai maka ba kana fatan wata musiba ta auka ma wannan abu ko kana tsananin kiyayya da abu ba tare da ma ka san dalilin kiyayyan ba awil bughd kuma zamu mu tambihi a irin wannan matsayi dangane da waɗanda a cikin zuciyarsa akwai kiyayya aw istakham ko kullata tijaha ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya fuskanci ko ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan hatsari ne babba tunda Allah ta'ala ce radiyallahu anhu ni Allah na yarda da su kuma kaga kafin Allah ya kawo a hadisi sai kawo alqur'ani saboda duk in zaka ce a hadisi akwai da'ifi akwai kaza ko da mutum ma zai karyata hadisan shi ma ce dan kala kata ne ba ruwan shi da hadisai to inda ya da qur'ani Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su kuma in ka ce ka yarda da su me yasa baka yarda da addinin da aka cirato daga gare su ba ai bayan da za a addinin mutum ya tsafta sai ya hada da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda su ne Allah ya zabi kirazan su ya zamto wurin taskace wahayi kafin ya zaɓi zuciyan wani bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wasallam shine na farko ko mafi darajar da Allah ya zaɓi zuciyarsa ya ajiye alƙur'ani a ciki sannu ƙuri'uka falatansa inna alaina jama'ahu wa ƙur'ana Allah ya tabbatar masa da wannan ba ƙarshe sai Allah ya zabi asalin wato ƙirjin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne matattara mafi tsabta na biyu da Allah ya ajiye wahayi a cikinsa yana cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina wutul ilm Allah ta'ala ce bai wannan alqur'ani awi ne mabayyana a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi a lokacin da wannan aya ta sauka ni ina wurin kai kana wurin malaminka na wurin mahaifinka yana wurin su wane ne wannan wanda Allah ce bal huwa ayatul bayyinatin fi suduril ladina utul ilm dole ka yadda sahabbai ne a karan fari sannan in ma ka ce to ai ba a san me ke zukatansu ba kamar ne shi ake faɗa a yanda aqidar shi a yake duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan mutuwansa sun yi rijja sun bar musulunci in banda wasu adadi ba su kai mutum goma ba irin sa abi zan rigifari adadin da suka faɗi cewa sun wanzu akan musulunci ba su wuce ba su kai mutum goma ba ba su kai adadin yatsun cikon hannunka ba to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji anan mala ya faɗi adadin sahabban da ya bari na kusan 1400 abinda mala ya faɗa ana wasu malaman na cewa shida. don Allah menene sakamakon malamin da ya koyar da dalibai dubu ɗaruruwa amma ƙwara takwas ne kadai suka ci jarabawansa ko kuma suka gane sakon shi suka wanzu a kai a wani malami bai ci nasara ba a babin koyarwa kuma a sunan Allah subhanahu wa ta'ala ku kalli tarihi da kyau za ku fahimci abin da nake faɗa Allah ta'ala baya ɗauke wani annabi matukar ba a samu wanda za su doge akan da'awarsa ba ku duba annabi Nuhu alaihi salam abin da ya janyo annabi nuhu ya tsawon rai a doron ƙasa shine fa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne ba su imani da shi ba ya je inni da autu qaumi laylan wa nahara a gace ce falam yazidhum du'a'i illa firara kullama da'awtum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim toshe kunni ba ma sakan wa'azu sai Allah ya ce fa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin saboda ba a samu wanda suka an sha da'awar ba amma lokacin da ya ɗibe su a jirgin ruwa fa eh, Allah ya ce ka ɗibi wanda suka yi imani a jirgin ruwa ka tafi da su sai ya halaka sauran sai sauran suka kai sako to annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai da kalli dandazon waɗannan sabai ce fa hal ballagtu na isar da saƙon annabi sallallahu na isar da saƙon Allah suka ce ka isar Ya ce Allahumma fashad yana nuna sama yana nuna yana nuna su ne ɗaliban nawa to wani ya zo ya ce duka sun faɗi jarabawa sai guda takwas dan girma Allah ina adalci a wannan wani? ina hankali ina sanin ya kamata kuma har a ce wannan wai addini ne ta ina zai zama addini shi fa addinin nan yana cike ne da komai nashi mai tsafta ne ka duba da kyau zaka gani zuciyar ka fara cewa da kai innamal a'mal binniyat ka fa sani zuciyar kai ce kai ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala da aka gama da zuciyan Allah ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha da duk Allah ya gama kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam aka zo kan magana Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kunna kai imani da Allah ku ji tsoron Allah in kun tashi magana ku faɗi magana madaidaiciya annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mumini na gaske baya maganganun batsa baya zage zage to ta ina zagi zai zama addini ta ina la'antan wani wanda na farko kaga su ne sallah ita ce mafi girman ibada su ne mamun farko da suka yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne na'ibai na farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya ku karanta littafin malamin mu professor Muhammad Sani Umar rijiyar Lemo tamamul tawfiq fi sirati siddiq ina ga kila dai sai mun dawo da littafin nan mun mun sake karanta shi karo na biyu yana na mala ya sake masa sabon bugu tamamu tawfik fi sirati siddiq zaka ga jinyan da annabi sallallahu alaihi sallam sai da sayyidina abubakar ya kwana takwas yana ma mutane limanci a sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam yake sallah har sai ran da iya samun karfin jiki ya fito shine sayyidina abubakar yana cikin sallah zai koma cikin mamu yana ja da baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi makana tsaya inda kake ya ja jiki ya zo ya tsaya a hagun sayidina abubakar ya zama limami tunda ba zai wani limanci annabi ya zama mamunsa ba sai ya ci gaba da sallar sayidina abubakar ya koma mamu kuma duk da aka gama wannan wannan limancin da ya da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da umarninsa lokacin da bilal ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ku yi hakuri waɗannan bayanan kadai muka yi fa'idansu ya ishe mu mu samu abin da muke nema lokacin da saboda akwai a yi bayanin wasu rudansu aka yi ba su sani ba to amma la'alla kila an yi bayani cikin nutsuwa da da azancin magana kila wani wanda Allah ya nufa da shari'a iya gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinya bilal ya shigo yace da shi as sala as sala ya rasulullah lokacin sallayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yunkura shi wayarin jashi shi ya fadi ya suma kusan so biyu ko so uku a gabe ce muraba ababakarin falyusalli bin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi je ka umarci sayyidina abubakar ya ma mutane sallah don Allah da cewa ka umarce shi ya musu sallah yanzu waye na ibinsa sayyidina umar na wurin khalid bin walid na wurin saifullahi al-maslul kowa na wurin yace amma abubakar ka umarce shi ya sallah har na na isha radiyallahu anha tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don Allah ka umarci wani saboda mahaifina da ya fara sallah saboda tsoron Allah sai kuka ban so mutane su zaƙo da shi ya tama mutane kuka a sallah har wasu su fara jin haushin shi da ta faɗi wannan ya ƙara kallon bilal ya ce mur'aba bakarin falyusallibin nas je ka ce ni na ce sai da abokan ne limamu da Allah ka gani haka aka zo malala sallallahu alaihi wa sallam ya gama da wannan in ka zo dukiya dukiya duk duniya ba dukiyar da Allah ya ce tana da tsarki bayan na annabawa sai na sahabbai so da ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wannan fa duk ayoyi ne ba hadisi wa tuzakkihim biha kuma ka tsarkake su da wannan dukiyar Allah ta'ala ce wa salli ala ilaha illallah wa salli alaihim ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai musu addu'a na cewa ni Allah in musu rahama to yanzu an ce annabi ya musu addu'a in sun mutu ya musu sallah kai kuma sai ka zage su wa kake zagi sakon wa kake wulakantawa ina me da wani dalili wallahi alazim yan uwa da a ce da ana kyautar rai da za mu cire rayukanmu mu ba su sahabbai tukuici ga wannan alkhairin da suka dauko wallahi ba mu biya su ba saboda mu rai za mu ba su su ko abin da suka zo da shi aljanna ake zuwa da shi mutum fa za a fita da shi kai sakon addinin nan fa ƙafarsa za ta kumbura tana jini jini zai yaga rigansa ya daura jinin ya kalli ƙafan ya ce wallahi sai kin ba annabi ko da zaki tsinke kai yanzu sallah ta minti nawa aka yi korafi kake nan kaza an yi korafi za ka nan an yi kaza korafi za ka su ko abin fa da suke faɗa kenan to Allah ta'ala ya datar da mu shine sai malam duk da yaka waɗannan ke cewa wannan muna neman tsarin Allah a ce akwai wani mummunan kullata game da sabba annabi sallallahu alaihi wasallam umuman gaba ɗayan su ne au afradan ko ɗaiɗaikon su saboda kamar yadda na gaya muku akwai waɗanda sahabbai su ba su zagin yan shi'a ba su zagin su amma kuma suna zagin sauran akwai kuma wanda zaginsu ya fi tsanani fiye da na kowa Shi ne zagin nana aisha ko sayidina abubakar saboda waɗannan su ƙur'ani ya zo da tsarkake su ƙarara da haka duk wanda ya zage su to kama ya zagi littafin da ya tsarkake su ne Allah ya shiryar da mu wa annahu amaratun bayyana kuma duk wanda aka samu a zuciyarsa akwai irin wannan ƙullata ga gaba ɗayan ko ɗaiɗaikunsu, to lallai ya sani wannan kullatan amaratun bayyana wata alama ce a sarari wa alamatun wadiha da wata alama wanda take a fili ala fawati nasibihi min ridwanillah dake nuna cewa shi fa ya rasa kasan shi a cikin yardan Allah duk wanda ya wayi gari akwai wannan a ransa to ya sani shi kam in dai za a yi rabon yardan Allah ran alkiyama to kar ma ya sa rai dan shi kan rabon shi ya riga ya sukuce wa khusranihi fi hadha bab kuma asaran da mutum yayi irin wannan babi na son a bi hanyar da Allah zai dada mutum khusran al'azim wallahi asara ne mai girma tafi asaran dukiya tafi asaran lafiya tafi asaran duk wani abu da dan adam zai kamanta da rayuwar duniya mala ce, is domin yanda al'amarin yake shine kaifa yakunu qaumun hadha sha'nuhum ya zai mutanen da wannan shine al'amarin su cewa Allah ya dada su wa tilka makanatuhum kuma wancan ita ce matsayin da Allah ya ba su cewa zai ba su aljanna su zauna da sahabbansa wa rabbul alamin yu'linu ridahu anhum gashi kuma ubangijin talikai yana shelanta yardan shi akan su fi mawadi'a adida a wurare masu yawa min kitabihi a cikin littafinsa sun mai kunu fi kalbi mu'minin sannan a ce an wayi gari a cikin zuciyar wani wanda ke kirarin cewa shi mumini ne a samu sahimatun wata irin kullata au ko mummunan riko au ko mugun fata ala ahadin minhum radiyallahu anhum akan ɗaya daga cikinsu Allah ya ƙara yadda a gare su arzahun su masu yadda da shi mala ya ce ya za a yi a samu wannan a ranka alhalin mutu yana jin shi mumini ne fardan alhala su gilo nafsahu ballantana kuma a zo maganan wanda shi ya ma shagaltar da kansa wa auqatahu da lokutansa wa ayyamahu da kwanakinsa ranakunsa abba abin da yake face bila'ani sahabati radiyallahu anhum sai zagin sahabban manzon Allah ira da aminci Allah tabbata gare shi wa bughdhum da kuma kinsu wanda wannan ya alu zalika wirdan zaka tarda mutun ya maida wannan wani wurdi abin karantawa da yake yaumiyan wanda yake a cikin a cikin kowace rana yanzu ka zauna kai kana ta Allah kana karanta Qur'ani amma shi wani zage-zage za a sashe ta yana tsine ma wasu yuhafizu alaihi wanda zaka ga mutum ya kiya irin wannan wurdin im'anan fil karahiyati saboda asalin zurfafawa cikin kiyayya ga sahabban annan sallallahu alaihi wasallam wal baghda'u lis sahaba da kuma kiyayya da yake a kansu wala siyama khiyar sahaba ba kaman ma a ce mutum bai da abin zagi sai zababbin sahabbai sune wannan khulafa'ur rashidin wanda sayyidina abubakar shine gaba da kowa wa khususan gashi nan ma mala yace ake bance musamman ma abubakar sayyidina abubakar wa Umar da Sayyidina Umar wa Aishata da Nana Aisha wa Hafsa da Ummuna Hafsa radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su a wancan makon lokaci ya kure na haska muku wani abu da ya faru a jihar Sokoto wanda na ce muku da Malam Yakub yana nan da shi zan so muku bayani da kansa haka bari muku bayani a takaice kun san an harbe malamin mushajjafar Mahmud Adam Kano ba jimawa aka kuma har da malam Umar Hamza dan Meshiya na jihar Sokoto in wanda suka san za su iya tuna wannan lokacin to bayan an harbi shi malam Umar Hamza dan Meshiya an kashe shi su malam Yaqub da wasu yan uwa daga Falladan Zaria basa daga Falladan ba wuraren Basawa aka da kwamiti wanda suka je ta'aziyya a jihar Sokoto yawanci malamanmu ne wasu sun girme mana malamanmu ne wasu abokanmu ne na karatu wanda shi malam Yaqub yana ciki da kuka je da suka je Sokoto sai suka yi ta'abiya za su tafi sai wani dattijo yake cewa yara irin wannan kanku ga addini da rikonku da shi ya kamata a faɗa muku abin da zai ƙarasa ku so sunna ku tabbata akai sai kalli wani dattijo ya ce mishi ina so ka faɗa musu tarihin dalilin da ya sa kabar shi'a dattijon ya shiru ran shi bai so ba Ya ce gaskiya ba magana ce da nake san yawan faɗinta ba kai ka sani ya ce na sani amma waɗannan yaran tun da sun yi wannan zumuncin ya kamata a ƙarfafe su kan wannan soyayya to shi ne sai ke cewa asalinsa shi ɗan shi'a ne yana da kuma malami a shi'an da ke ba shi eh, abin nan da yake na wurdi da waye da sauran kamar yadda dalilin da ya sa mana tuna wannan kenan to sai zai tafi aikin hajji sai shi malamin sa ɗin ya ce masa in ya je in ya gama ɗawafi. kafin yayi waɗannan nafilfili guda biyu da ake yi raka'a ta tsawaf in ka gama tsawaf ka koma bayan hajar al-aswad kai raka'a biyu ya ce mishi in ya je ya tsine ma gumaka guda biyu wato sayyidina abubakar da umar ya ce la'ance su ya tsine musu sannan yana fila raka'a biyu ya tafi lokacin babu waya da yawa kun sani ba irin intanet haka da sauransu yake shi tun yana gab da gama tsawafin sai ji gaban shi yana faɗi yace ji gaban shi yana faɗi da ya gama dawafin ya zo tsaya wurin da zai nafila sai ji shi dai bai gamsu da ya abin da ya ba ga gajiya yace wallahi bai san lokacin da bacci ya ɗauke shi ba a nan bayan makamu Ibrahim ta can baya yace yana bacci a mafarki kawai sai ya ga wani mutu ya zo masa da kyakkyawan sifa su biyu shi wanda ya fi kyawun siffa ɗin sai ce da shi ni ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tashi ka yi abin da aka turo ka ya ce a mafarkin sai ce da shi wallahi ba zai iya ba sai ya juya ya ce ta wannan shi ne abubakar wanda aka ce ka tsine musu da shi da umar kuna ji wannan magana zai ce tsine mishi ya ce wallahi ba zan iya ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki ce da shi juya bayanka ya ce ya rantse da ubangijin ka'aba yana juya sai ga malamin nashi na shi'a yana ci da wuta ya ce wani abin da ya farka ya tsorata shi ya razana shi ga shi ba halin da zai iya waya gida ya sanar da shi fashi ga abin da ya gani ya ce yana zuci zuci ya dawo yana shigowa garin sakwato ya ce a ranar an dawo jana'izan wannan mutumin yaron ya ce wannan shi ne babban abin da ya masa wa'azi ya sa ya bar shi an ci na yi imani yanzu zamani ne na media kuma in abin da muka fada ba haka bane mutan saukwata suna ji ban san ko yana raye ko baya raye ba amma dai wannan abin da na fada sanannen abu ne wanda na tabbatar da wanda suka ji kila ma za su iya faɗin wani abu fiye da abin da ni na faɗa mu ina faɗi ya abin da na sani ne kuma Allah shi ne shaida sau da aka uwa wannan ba addini ba ne addinin shi'a ba abin bi ba ne kuma ba abu ne da ya kamata kai wasa da shi ba gara ma kai wasa da duniyancinka da kai wasa da aqidarka saboda aqida ita ce jarin dukkan dan adam to Allah ya dace da mu ku zo mu je karatu mala ce ala shahatil wujuh nan shine tashin darasin mu ko ala shahatil wujuh wannan ala shahatil wujuh kaman kace Allah ya muna na fuskokin su su wadancan masu zagin sahabba shi yasa na ce mu koma baya saboda karatun ya dore da kyau ko kuma yana nufin cewa me ya kai wannan tsananin muni me ya kai tsananin muna na fuskar mutum a ce na zagin sahabin annabin Allah wannan faɗinsa ala shahatil ya cirato ne daga addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi makafarai a lokacin yakin Badar da lokacin yakin Hunain Allah ya mu manzo Allah sallallahu alaihi musu wannan mummunan addu'an ala shahatil da ruqayayin da ya jefe su da ƙasa ko ya ɗibi ƙasa a hannunsa ya jifa da shi a kansu ya faɗi wannan kalma kuma Allah ya rusa su sanadiyanta kamar ma'ana malam shi ma yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wurin roƙon Allah ya ruguza duk wanda ya ɗauki gabarin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban fatan mu shine Allah ya shiryar da su ya sa su gane gaskiya kuma su riko da ita malam yace alama al khasran yan uwa ku saurara wai me yake girman asara a ce mutum yana zagin sahabin annabi waɗannan mutanen fa su ne surukansa ba su ne surukansa kai dai ka san ko kai dinnan da kake da ɗan kamanta sunna cikin cokali ba za ka ɗauki ɗiyarka ka ba fasikin mutum ban ka tabbatar fasiki ne ballantana a ce kafiri ne kai ka ɗauki ɗiyarka ka ba kafiri kai ka san kali ba zai ɗauka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ya'ya kuma ya aura daga gidan ba kuma gidan mutum ɗaya ba kuma wanda ka fi zagin kuma yace ce yar gidan shi ya fi so aka ce da shi duk duniya ba ka fi kauna sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba gani aka ce a maza fa yace abuha mahaifinta kuma yanzu su ne wuridin zagin kaga al'amari bai kyau ba. Allah ya sa a gane kuma a gyara mu fatan mu kenan ba wai ana faɗa ne saboda a cima wani mutunci ko a more wurin wai a bakanta mu wani mu ba wannan ne manufar mu ba babban manufar mu shine a zo a bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da ta dace kuma har gaskiya ta bayyana mutum ya dauka tun daga shi ana daukan gaskiya ko daga wanda yake ba ba mai gaskiya bane hadisin abu huraira da muka sha karanta a nan sadaka ka huwa ka zo malice ma abada haƙula'i amin ridwan me ya kai nisan da waɗannan mutane suka yi ga nisantan yardan Allah duk wanda zai tasa zagin sahabi a gaba waya kai shi nisa kuma da yardan Allah ala anna sahabati la yadur ala ala anna sahabati radiyallahu anhum la yadurukum la'ana la'ini tare da cewa mun san cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam la yadurruhum ba zai taba cutar da su ba la'anu la'inin zagin wani mai zagi ko la'antan da wani mai la'anta zai musu ba zai cutar da su ba wala ta'anu ta'inin ko sukan wani mai suka ko sukan wani mai suka a soki na Abu Huraira a ce ai mayunwaci ne yana kaza makwadaici ne wallahi ba gaskiya bane da Abu Huraira radiyallahu anhu ko da kaga ya zauna da talauci a lokacin da yake tattara hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kai bai dame ka ba shi shi ya dame shi kai kana kasuwa shi yana bin annabin Allah yana tattara hadisi kuma ka je ka tambayi tarihi bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abu Hurairah yana cikin masu dukiyar sahabbai bai mutu da wannan ba saboda dama ilimi daga mu ce ke ba sauke shi yake ba sannan kuma na biyu Allah ta'ala da ya ba bashi duniyan hidimtawa addinin yayi da shi kai kuma da aka baka duniyar ma kyala addinin kai daukan addinin kai ba shi ke gaban ka ba duniyar ka tafiye maka addinin Yaushe shi zaka hada kanka da wanda shi Allah ya ce ya da shi kuma har ya bar duniya kuma ba yanda za a kai musulunci ba hadisin Abu Huraira ba zai yiwu ba in dai musulunci ne saboda akwai hadisan da in ba na shi ba to ba za ka iya bautan Allah ba ya bar duniya na da hadisai kimanin dubu shida fa da ɗoriya dubu shida da ɗoriya shi shi kaɗai Allah ya ƙara yadda a gare shi to mala ya ce wannan sukansa ba zai cutar da shi da komai ba bal kai bar wannan magana a yanda al'amari yake ma maimakon wannan innal amra kama rawa jabir bin abdullah al'amarin nan kamar yanda jabir dan abdullah ne Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa jabir ya ruwaito qala jabir dan abdullah yace dan Allah ku fahimci wannan magana har zuwa ƙarshen gabanci saboda yana da muhimmanci yace qila li aisha radhiyallahu anha an ce wa nana aisha Allah ya kare da gare ta kakkumanta nana aisha fa sai da har zamanin Saina Usman tana daga cikin manyan masu yin fatawa ga al'umman nan wani abu in ya rikice sai dai a koma wurinsu. su dan su a kirjinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu dan Allah dan girman Allah yanzu za a ajiye shi akan kirjin wadda Allah bai so kuma ɗauki rayuwarsa dan Allah annabawa fa inda suka mutu a nan ma ake rufe su kuma ɗakinta ta aka rufe shi ta ce yawun ƙarshe wanda ya haɗa yawunsa da shi na ƙarshe ta ce yawuna ne don ni ne masa asuwaki na tattauna mai na goga mai ya yi asuwaki saboda yana da tsafta bai san zama da yanayi mara daɗi to aka tambayi ta aka ce da ita inna na san an fasa mu wasu mutane ya na ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suke shiga mutuncin sahabban manzo sallallahu alaihi wa da zagi suna zagin su ka canza an samu wasu mutane da suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta innahum yatanawaluna Abubakar wa Umar kaga sun ƙara cire su a cikin sauran sahabbai suka ce har fa mutanen nan sun kai matakin da lalacewansu suna zagin sayyidina Umar da eh, sayyidina Abubakar da Umar suna shiga mutuncinsu fa sai na Aisha tace da su a ta'jabuna min hada kuna mamakin wannan ne kuna mamaki ne da an samu wasu ba su da rabo sun aikata wannan innama qata anhumul amal ai Allah ne yanke musu aiki an yanke musu aikin wahala ne fa habba Allah an yaqta anhumul ajr sai Allah yayin nufin ya yanke musu lada tunda har aikin su shine zagi kuma ka waɗannan sahabban to ba a ba su aiki na kwarai ba sannan ko ba su samu lada wurin Allah ba sai zunubi wani wurin ma an zo an ce da ita kun duba a shari'a na imamul ajuri za ku ga wannan magana aka zo aka ce da ita ga wani yana cewa ke ba uwarsa ne, yana cewa shi ba ke ba uwa ci bace a gare shi sai ta ce sadaka abin da ya faɗa ya gaskiya ta ce aini uwar mu'mina ne ba uwar munafukai ba saboda ƙur'ani cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ka san ka kiyaye taba mai ilimi wanda ya san Allah tace gaskiya ya faɗa ku bar yi. Ta tace saboda mu Qur'ani ba ta ji ya ce ne mu uwan mu'minai ne ba iyayen munafikai ba saboda haka tunda ya cire kanshi ku bar shi je inda Allah ya yanka mishi wanda aka yanka maka zan wahala ita ya tige ta mala fa haula isbabatu ya ku jama'a waɗannan mutane masu zagin sahabba annabi sallallahu alaihi sallam alladina tagalu bi sabbi sahaba wanda suka shagaltar da kansu wurin zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su sahabban radiyallahu anhum la yadurru sahaba ku sani wallahi ba zai taba cutar da sahabban annabin Allah ba min sabbihim shay ba abinda zai cutar da sahabbai ta wannan zagin da suke musu da dai ba wani abu da za su na zagi da zai cimma sahabi ba zai kai ba ai na gaba ya gaba na baya sai kwasan kura mala bal inna zalika yu'addu ajran kai bar wannan magana ba wai cutar da sahabbai ban an zage su a'a wannan zagin da ake musu inna zalika yu'addu ajran ana kirga da kaji wani ya surfa mu sayyidina abakar zagi kace sayyidina abakar ya samu lada kun gane ko wa magnaman sannan kuma riba ne riba ne ko yana sallah yana azumi za ku ji inda zai fito da maganan gaskiya malam ya iya littafai Allah ya saka mai da aljanna Ya ce wata ganima ce sai na abubakar ya ci duk da yana lahira ganiman mene ibadansa za ku ji a gaba magnaman lissahibi alkiram ganima ne ga wannan sahabin ko sahabban masu karamci da mutum ya zaga wa abdahun kuma da Allah yadda da su wa bima ma'adullu alaihi daga cikin dalilin da ke nuni ko yake zama hujja da cewa duk wanda ya zagi sahabi shi sahabin ya ci riba ya ci ganima a kan wanda ya zage shi shine kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idan muka yi la'akari da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih wanda ya zo a cikin hadisi ne ingantacce wannan hadisi da malam zai kawo yana cikin sahih muslim sannan kuma wanda ya ruwaito hadisin shine Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yanzu wanda ya zage sahabi ta ina ne sahabi zai zai ribaci zagin ta ina ne zagin zai zama masa ganima shine zamu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai wata rana a tadiruna mal muflis kun san wa ake ce mafallasashe asararre taɓaɓɓe wanda aka yi mawasoso ya rasa rabo shine al muflis wanda ya tashi a tutan babu a zero qalu sai sabai suka ce al muflisu fina wanda yake fallasashe mara rabo a cikinmu mallajir dirhama su ne mutanen da ba su da kuɗi a ƙasa wala mata kuma ba su da commodity ba su da kayan kudin ba da kadarori kaji lissafin yan Najeriya mala hmm. ra'aytun nasu qad zahabu ila man indahu zahabun wa man la indahu zahabun fa anhu an qad zahabu in kana da kudi ana yi da kai in ka da shi ba a yi da kai saboda haka mutane suke ko eh to su ba haka sabai ka san haka ɗabi'an mutane yake kace wanda bai da kudi saboda su a lissafin su fa ba irin wannan lissafin bane su a lissafin sabai wanda bai da kuɗi ina ga lokacin ina zai iya zuwa aikin hajji don an ce wata tazawwadu ku yi mata guzari ta ina zai yi zakka ta ina zai sadaka inda za ku gane wannan ita ce fahimtar su ba irin namu fahimta yasa suka faɗi wannan ba shine hadisin zahaba ahlud dusuri bil ujuri kun tuna hadisin ku ina cikin arba'in an sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi suka ce masu dukiya fa sun tafi da lada kaga ashe su cewa wanda bai da kuɗi ba ya nuna kuɗi ne ya tsole musu ido ba damuwansu da kudin shine sadaka da ciyarwa abinda suka faɗa kenan suka ce to wanda bai da komai shine wanda bai da dukiya kuma bai da kayan dukiya din dan wani bai da kudi a hannu amma ya daga ƙadararsa guda ɗaya sai da to masu kudin ma sai sun jira kun fahimta kun sa akwai irin waɗannan wanda aka ga kuɗi yake da shi a hannu wani kuma kayan kudin ne yake da su kuma kullum appreciating suke ƙara hawa suke darajar su hawa yake yi. sau da aka duk lokacin da ya nemi mai da su kuɗin zai dawo da su kuɗi har ya tsallake waɗancan kuma ya hidimarsa kuma ya ƙara koma to ana samun irin wannan ‘yan kasuwa na tabbata za su fi ni sanin wannan faƙala da suka faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce to ku saurara dama ya tambaye ne dan hankali ya taru wuri ɗaya yace innal muflisa min ummati dan Allah ku ji lalle wanda yake fallasashe mara rabo a cikin al'ummata ya ati yawmal qiyamah shine mutumin da zai zo filin alkiyama ka san kiyama ko ba a koma idan an taho an taho kenan ba a juyawa abinda aka tarasi zai wanzu kawai Ya Allah ka samu ga alkhairi mutumin da zai zo ran alkiyama bi salatin ya zo da sallah wannan sallan burburi ce ba lalatacciyar sallah bane bi ma'ana salatin zatil khushu' yayi sallah cikin ƙanƙan da kai da tsoron Allah kuma ya kiyaye lokacin sallah kuma sallan ce kyau ta samu karbuwa ta shiga wurin Allah to amma wasiyamin ga azumi bi ma'ana azumin da babu ƙarya ba cin naman mutane a ciki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba sa'imun hazzuhu min sawmihi aljiu wal atash akwai da yawa daga cikin masu yin azumi sakamakon sa azumin shine kishin ruwa da yunwa da suka sha amma ladan duk sun gama zagin mutane an ba mutane ladan kun gane to ana ya nuna wannan azumin azumi ne gangariya irin ta sunna wa zakatin ga zakka kaga ma ba ne bane a duniya amma kuma inda zai samu matsala shine wa ya'ti sai gashi ya zo zai zo ran alkiyama ta hadha ya zaki wani ya zage mutum wance take aure alasa ba iskanci take ba ɗan iskan suna da yawa kai kanka da ka sa mata ido ai kana da matsala ina ruwanka in ba wurin za ka yi ba kai mata addu'a ka ji da naka mana kai ma gidanku da irinsu ko ba shi kenan ba wato wanda ke ya kamata mai wa'azi ne a nan saboda wannan abin ya zama ruwan dare eh da ni da ku duk mutane mu gyara ka tunanin da wasu nake da kanmu nake malamai suna cewa duk mutumin da ke zagin mutane na aibanta su inda a ce a duniya bai da wani illa sai wannan illan to ya ishe shi bala ran alkiyama a ce kawai iya gan shi kawai neman aibi ne aibanta mutane don wannan ne kadai abin da aka jarabe shi da shi to an jarabe shi da fitina gashi kuma anan ƙarshe ta mahala ya zagi wani ballan salamu yanzu duk kusan kame kame ne fa bayanan namu wallahi yawanci kame kame a komai namu kaga an je can an ce an ce ta zo satan yara an taru duk an kashe ta sai da aka kama mutum kusan nawa duk kame kame ne ba jita jita haka ake to wannan abun fa a kusan komai namu haka abin yake tafiya wani barawo ne wancan mazinaciya ne wancan mutumin banza ne to kai dan halas ne kai musu wa'azi mana ko kai musu addu'a da a huta <laughs> ko ba haka ba tunda da kai kana son annabi da gaskiya za ka fi so al'umman shi su shiryu fiye da a ce sun lalace ko ba haka bane jama'a to Allah ya gyara mana halayen mu yan uwa kacce ta mahaza za a samu wani ya zagi wani wa qazafa haza yema wani qazafi ya jefe shi da zina kaga wannan illa ta mutunci fa ta fi illa ta dukiya wallahi kai wani illa a mutunci karshe wani sai dai in kuma Allah ya warware matsalan a ranar alkiyama wuta da jahannama da aljanna su raba gaddama ɗaya ya can ɗaya ya can ku duba annabi yusuf alaihi salam da aka jefe shi sai da Allah ya saukar da ayoyi sai ya wanke shi to kai zuwa zai saukar da aya wanke ka babu babu Allah ka sa mu yake harsunan mu wa akala mala hadha ya ci dukiyan wane musamman dukiya ta maraya Allah ta'ala ce innal ladhina yakuluna ta yatama zulman mene nama yakuluna fi butunihim nara wuta balbal mutu yake ci kansa. to karka ci dukiyar mutane ka sani duk arzikin da Allah ya kaddara naka ne wallahi kai hakuri zai zai zo waiwaji lokaci ne in Allah ya ce naka ne zai zo zai zo kuma kar wanda ma zai sanadiyan kai arzikin har yanzu kila baka san shi ba bai san ka ba duk kuna nan kuna rayuwa a duniya tambayi waɗanda wanda ya gaya maka haɗuwa na da wani sai Allah ya sa rayuwar ta canza kuma sai da ya shekara talatin wani ma arba'in wani ma ya tunkari hamsin sannan sai ya san shi ko a rayuwa ka haɗu da wani sai ka ji wai wani dama kai akwai irin ku ban sani ba to ubangijin wasa ne ubangiji ba wasa ba shi ya sa malam usman bin fodi ya wata magana da ya kamata mu ɗauke ta darasi ya ce karka damu wurin sai ka burge mutane a duniya komai naka sai mutane sun san ka kafi kowa kar ka damu yace kai kokari ka burge ubangijin mutane yace saboda su mutane duk yanda ka cika katin batsa akwai wanda har ka mutu ba zai san ka ba bana kana ka burge shi wani kuma ko me zaka yi mishi haushin ka zai ci gaba da ji yace amma shi Allah ta'ala in ya soka sai ya sa bayin Allah na kwarai su soka shikenan ciki lafiya baka lafiya to kar a ci duk dukiyan wasu akan zalunci kar ku manta duk muna magana akan ganiman sahabbai da za su karba na wanda suke zagin su wasa faka da mahaza to kaga kidnappers ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da zuwan su tuntun ga wanda ya zubar da jinin wani yanzu ina alkhairi ka zauna a daji ka kama mutum ka kashe shi yanda kake so ka mori rayuwarka haka fa shi ba ke so ya mori tashi yanda kake so ka ji dadi haka ubangijin ka yake ka kyale shi mun sujada ni na halice shi na kuma halice shi ne dan ya bauta min wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ka sa bakin bindiga ka harbe shi don ba a baka kuɗi ba ka fasa kwakwalwarsa ka fasa ƙirjinsa? ya za ka gaya ma ubangijin da ya ce masa sujada idan gwamnati ta zalunce ku ubangiji ya ce wannan nashi ne ba na gwamnati ba ne ku kyale bayan Allah ku tuban ma Allah shi ne kiran Allah gare ku ku ji tsoron ubangijin da kuke son shi ma ya muku rahama ranar haɗuwanku da shi to shi ne safaka da mahala mutum ya zubar da jinin wani ka sai na daga cikin zubar da jinin mutum ya taimaka a zubar da jinin wani koda ba shi ya zubar ba koda da magana ne koda aiki koda ba da dama koda munafurci yayi yi. to Allah zai tsare shi wa daraba hada kuma ya bigiwa ne fa yuta hada min hasanatihi sai a tattara mutanen da yi a rinka daukan kyawawan ayyukan shi a ba wannan wa hada min hasanati in ya wuce wannan shi ma ya zo a bashi ina wanda aka zaga gani ya ce a bashi na kasan shi ina wanda aka ci dukiyarsa wani ya ce ni ne a ce ku cire a sallan shi ina wanda ya daka a ce ku cire a cikin zakkan shi shi ne abin nufi fa in faniyat hasanatuhu idan layi na nan bai kare ba shi kuma kyawun ayyukansa na lada suka kare qabla an yuqba ma alaihi gabanin a gama biyan rikici da musiban da ya jawo ma shi a duniya na zagin jama'a da zubar da jinanansu da cin dukiyarsu da bugunsu ukhidha min khatayahum dama lahira wa nad'u mawazin al ma'auni da ajiye. a lahira abin da kake nema shine in baka samu lada ba a rage maka zunubi saboda in aka rage zunubin to ladan zai ƙara armashi to sai a rinka ukhidha min khatayahum sai a rinka diban laifukansu da zunubansu fa turihat alaihi a jibga su a kansa. Sun masu rihafin nari sannan sai manzan Allah su lafi ce sai Allah ya ce a jefa wannan gidan wuta bai da amfani ga can hadisi a ƙasa Imam Muslim ya ruwaito hadisi na 2581 an kun je kun duwa ku ga Abu Huraira ne ya ruwaito hadisi ina ga ya kawo ka rami hudu ba ko musabaka ko muhadara akan wannan hadisi insha Allah to kun ga sai ce wa yabqa aidan hadha babun akhar kun ga wannan sai ya wanzu a matsayin wata ƙofa ta daban lu'ulu manzilatis sahaba wanda ke nuna matsayi da girman sahabbai fi nalin ridwan wurin samun yardan Allah kaga yanzu wani ya gama zagin su sai a a ta ɗiban sallan shi da azumin shi in ma fa yana da su kenan in bai da su kaga sai a ɗibi kurakuransu tunda za masa bai ba masu mai bane sai a ɗibi kurakuransu shi a ƙara masa lodi a kai sai ya gaba fi nalin ridwani sawa'an fi man taradda anhum wannan daidai ne waɗanda aka roƙi Allah ya musu mutum wanda suka roƙi Allah ya masa habbai gafara ne irin mu ahlus sunna aw ta'ana fihim zulman wa bughyan ko ko waɗanda suke sukar sahabbai ne akan zalunci da wuce iyaka sune mabiya shi'a fa inna hadha mu musani wannan suka da ake yi masa habbai yuqihim min hasanatihi za a rinka ba sahabbai ne daga kyawawan ayyukan wanda ya zage su sha'a am'a ba ko yaƙi ko ya so ya so ko yaƙi haka yana kallo za a ɗibi ladan shi a ba sayidina abubakar da umar kama bayyana zalika nabiyin alkarim kama yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yi mana bayani a cikin wannan hadisi da muka ji alaihi salatu wassalam malaike summa inna ridwana alladhi yuhillu Allah subhanahu wa ta'ala ala ahli jannatihi fala yasqatu alaihim ba'dahu abadan Allahu akbar Allah ka sa muna da rabo yace lallai yarjan Allah ya ku ƴan uwa wanda Allah ɗaukin sarki ya alƙawarin zai saukar zai bayar da shi ala ahli jannatihi akan ma'abota aljannansa waɗanda zai ba su aljanna wannan yardan da ya ce zai yi gare su zai saukar da yardansa a gare su fala yazkhatu alaihim ba'dahu abada dan Allah ka ji abin da yafi komai dadi shine Allah fa ba zai ƙara yin fushi da waɗanda yardan nan ba har abada an wuce kenan an wuce kenan huwa tamaratun wannan yardan shine kyakkyawan sakamakon da yan aljanna za su samu wa asarun kuma shine gurbi liridahum anhu saboda yardan da suka yi da shi a duniya da sun yi kuskuren rashin yarda da shi a duniya to da ba abin da za su gani ba kenan da abin da za su ji shine sai dai su ji an ce da su alam a cikum nadhir ya gargadi bai zo ba hauka kuke kuka yi daga kawo ku gidan nan tun fakan a shiga ne kowace irin dabbobi ne mahaukata kun san in kai kun san gidan da za a shiga da ku alami a cikin nadir ba ku ba saukar da ƙur'ani ba ne halar ba ku san shi ba annabi bai karantar da ku ba ne a banza aka aiko annabi na kuke tsammani wai tsammanin ku ruwan saman da ake saukar muku a banza ake muku da iska da ƙasa afa situm annama kuma abasa kun ban banza aka haife ku kun ɗauka ban banza aka halice ku kun san gidan nan kuwa alam ya kun nadir ba gargade ku bane da kuka yi da aka kawo ku nan qalu bala ana nadir shi wallah Allah bai zalunci ba yi? fakar kazzabna amma mun karyata mun ƙibi an faɗa mun yi taurin kai sai ce to zuku ku shiga ku je ku ji abinda kenan ku je ku ji ku tambayi suratul nisa innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabijat jududuhum baddallahum juludan Biya liyadhuqul adhab wallahi ku sani in kuka kuskura ka shigar da ku gidan nan idan wuta ta gasa ku fatan ku te baki kirin Allah zai umarce mu a halicci wani sabon fatan ya rufe jikin don a sako muku azaba daga farko haka za ku ta zama ba beli Allah kai mana tsari don tsarkin sunayenka to malam ya ce duk wanda yadda da Allah ya abin da Allah yake so zuwa aljannan nan shine kyakkyawan sakamako kuma shine asalin tasirin abin da ake so sai malam ya ta magana ne muhimmanci wanda yake kamar yanki ne ma na hadisi ce jaza'an min jinsil amal za su samu wannan yadda Allah ne saboda irin abin da suka yi shi aka yi musu sun yarda da Allah Allah yarda da su sun yarda sun bi Allah duniya yau kuma hutawa za su ba sauran wahala falamma radu falamma radu anillah ai a yayin da a duniya sahabbai da wanda suka biyo bayan su da kyautata suka yarda da Allah radiyallahu anhu shi ma Allah sai yarda da su in har su za su yi halin girma to Allah ya fi su karamci yayi in har su za su yi ma Allah halin girma da dattaku su bi shi da daɗi ba daɗi haba malam to ai shi Allah shi yafi kowa arziki da yal baka gani ba ko ta ko ina haba ka iya iyakance arzikin sa ba to ballantana a ce yau shi zai yi warida ladi huwa fi'lul abd malai yace ku sani wannan yardan fa wanda shine aikin da bawa zai kenan kai aiki Allah ya da kai walad ya taqarrabu bihi ila nau'a kuma irin yadda da ake yi a kusanci Allah da ita nau'ani kala biyu ne dallat alaihim al-adilla hujjoji sun zo akan haka ma'ana an samu dalilai sun yi nuni akai an-naw'ul awwal nau'i na farko Allah ya sa lokaci mu gama shi awwal da minti 15 a wurin ka ba ka ji ka ka ba gidan tv hudu ke annawul awwal nau'i na farko yan uwa ar-ridha shi ne dirrin tsika yadda da Allah Abin da za ka samu ranka da ka fada halin da ba daɗi ka ce Allah yana sane ba walaƙanta ne yayi ba eh wallahi da ka samu abin da yake so ka ce an gwada ni ne ka in wuce iyaka bari in tsaya in yi abin da yake so kuma da yiwon gobe zai karba in ka samu wannan a ranka sai ka huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na ka muku hadisi ne a dunkule ajaban li mu'min abun ban sha'awa da burgewa da ban mamaki ya tabbata a rayuwar mumin yace inna amrahu kullahu lahu khair shi mumini duk al'amarin san ta juya ta da alkhairi take zama ina sabatku sarra idan abun farin ciki ya same shi shakara sai gode ma Allah fa kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi wa in asabatku darra idan wani abu na cutarwa ya same shi sabara sai ya cin kunaman kwado ya jure ya jure ya ce fokai sai zama alkhairi a gare shi ya ce ba mai samun wannan sai mumini to shine anan mala ya ce arruda billah ka yadda da Allah wa yadullu alaihi hadithul abbas abinda kuke zama hujja kan wannan magana na shine hadisin al-abbas shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib dan abdul muttalib Allah ya ƙara kare daga manya annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul oke bara mu gama wannan ba sai dai mu inda zane lalle ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa zaqa fa'mal iman wawaji kaji ko ya dandani zakin imani mu ka san bakin mu na salati ne ba na fesa sigari ba ya uwa mabusa a tuba haka nan ko kuwa waji a dan kyala hayakin nan a dawo mu fesa sunna eh koko malam dalek muna tare wallahi an nan a zo kawai a babbasar tunda dai an tada hanzo a baya kawai yanzu a da wurin Allah a kyale ta haka nan ta isa Alaba ba da ladan wanda aka yi a baya yanzu kuma a zo mu gane mu buɗe abun mu kawai mu wuce wurin za ka tsamal iman ga annan sulasu yana kwaɗaitar da mu yana cewa ya ɗanɗana zaƙin imani man rabiya billahi rabban duk wanda ya da Allah matsayin ubangijinsa ina ma'anar rab khaliq ar-razik al-mudabbir duk wanda yadda Allah ne ya halice shi tunda ku Allah iya kawo ka ba mai iya da kai sai in shi din ya so ya da kai <laughs> ar-razik shi ke azurtawa in ya so ya baka ba mai tarewa kafin ma su san ana yi za su ganka ka isa <laughs> al-mudabbir in yace nan za a tsaya ba wanda zai iya kai ka gaba rufi'atil aqlam wajaffati suhuf kowa an kaddara mai abin da zai kakkai mu wani hasada yarda Allah ke yi karkai ma wani mugunta don wallahi ubangijin shafi ga ƙarfi radiya billahi rabba wa bil islami dina kuma ya sallama wa Allah ya ɗauki addini a salon abin da zai bauta ma Allah da shi ta nan zai bi kasan duk wanda bai shigo ta kofan addini ba zai da hanya eh wa man yabtaji ghayra al Islami dinan falan yuqbala min inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa muhammadin nan zamu tafi ne saboda yayi fashin baki a gaba wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dan dan zakin imani duk wanda ya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine gwanin sa shikenan kawai dunkule shine gwanin shi dama anan gwani shike koya ma kuma shike saka shike hana ka da umarnin Allah ina fata mun gane malai ce da mana hadal hadith umuran arba'a wannan hadith yan ya kunshi wasu al'amura guda hudu na farko arriba bi rububiyyatillah mu yarda da cewa Allah ne mahaliccinmu mai juya al'amuranmu shine ubangijinmu na biyu warida bi uluhiyatihi ka yarda da cewa shi kadai cancanci bauta kuma shi za a ta da bauta warida bi rasulihi da yarda da cewa kuma bautan nan ba za ka shiga ba sai an bi hanyar annabinsa wal inqiyadu lahu da jawuwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamto ba ka da zabi sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya zaɓa maka kun gani malam yusuf malam yunus mu je suratul nisa'i fala wa rabbika la yu'minuna hatta mene yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita karshe ce mene wa yusallimu taslima Allah ce kaman ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa hada magana ta girma ba za su taba zama masu gaskiyan imani ba har sai sun sa ka kai ne alƙalin su kai annabi sallallahu alaihi wasallam in kana raye su zo gabanka in baka raye su bi hadisanka su ji me kace ayi yace kuma har yanzu ni Allah ban yarda suna da imani ba har sai an kai matakin da in kai hukunci wani bai jiddar a zuciyar shi na cewa abun bai masa ba wa yusallimu taslima kuma ba su samu imani ba sai sun mika wuya 100 bisa 100 akan abin da ka hukunta shine al-inqiyat din nan jama'a mun fahimta akwai asar da ke nuna cewa wani ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci da wani da suka tace ce shi gaskiya yana ga aje wurin sayyidina Umar yana ga aje ta wurin sayyidina Umar shi ma kuma aje mai reji. Wani ce annabi ce shi dai gaskiya yana ga aje wurin ya ce to mu je ana zuwa ake <laughs> ma kawai kasa karshen labar <laughs> suka yi sallama ta fito ya ce ya umar mun samu saɓani ne da wani gace-gace mun je ga abinda annan sulasulama ya ce to amma shi ya ce gaskiya mu zo wurin ka kila kuma Allah akwai wani abin nan ya ce amma kun tabbata kun je wurin annan sulasulama ya ce me ya ce ke gashi sai ce to gaskiya akwai abin da ya kamata a faɗi amma ina zuwa <laughs> sau da bayanin ba zai yi wa aka ba yana shiga gida <laughs> ɗayan ya ce jama'a suka ce mai billahi lalli. idan umar ya fito wurin nan ba mu saya za a yi da kai ba yana fita sai ga sai da umar da takobi ya ce ah, ina wanda ya kawo kai na wanda aka zo shari'a ya ce abokin jayen na ya ce cikin kuwa ya ce bai damba ya ce shi ne ya ce to shi kenan an gama shari'a kenan tun da ya tafi ai ka san maganin sai da umar ba ɗaya ba ba biyu ba da'ani adrib kahu. ya ce masa yin annan sulasulan bar ni in raba kansa da kafaɗansa mutumin banza wanda ma fiye ganin da bata kai wannan ba har sai annan sallallahu alaihi wasallam ce lina umar ya umar a sautauta haƙuri ya ce umar karfi a jahiliya ƙarfi a musulunci abin ya yawa <laughs> tun da an yi na can a sautauta a nan ƴan uwanka ne nan to ka ga wannan jawuwa gare shi sai gashi amma ai kun ga yadda Allah ya girmama al'amarin sayyidina umar din ka duk cikin bai ba sahabin da ƙur'ani ya goyi bayan maganganunsa a magance a magance kamar na Umar kamar na Umar ku je karanta suratul tahrim in tatuba ila Allah qad sagat qulubukuma har zuwa ƙarshen ayi nan duk sai na Umar Allah ya zaɓi su ya dawo da su a matsayin ƙur'ani ake karanta to ka ko ga wanda ya wannan ai ka san jawon shi ga sunna ta jama'a fa na so ya tsaye da ni minti nawa ba nan iya kaiwa ƙasa ba to shi shikenan warida bidinihi da kuma yadda da addinin Allah ina ma'anan yadda da addinin Allah yarda da tsarin addini yadda da tsarin addini in za ka yi aure ka yi yadda Allah ya ce in za ka yi kasuwa ka yi yadda Allah ya ce in wani abu ya faru mara daɗi ka buƙaci mai Allah ya ce ba mai aka yi mun ba sai na ga bayan wani mai addini ya ce in yi ya zan yi kaza idan ka ga Allah ya baka yarda da wannan na rantse ma da Allah ka yi arziki ta duniya da lahira ka gaba saboda wannan abin yana da wahala ko kana da ilimi sai Allah ya zaɓe ka za ka iya wannan ka eh, ka yarda ka bi abin da Allah ke so ba a lokacin da ya so ku je ku karanta addu'an da annabi sallallahu alaihi ke yi a cikin tahiya a tahiya a gaban Allah a fadan Allah tahiya kaga an zo bakin kofa ne za a yi ban kwana da sallah to a nan bakin kofa annabi sallallahu alaihi bai fita daga sallah sai ya roki Allah ya Allah ka bani zuciyar da in kai hukunci zan yarda da hukuncin a daɗin raina ko a rashin daɗin raina ashe kaga abun babba ne ashe abun azimu to sai ka hada da addu'a rayuwar nan musamman a yanda fitintunu suka yi yawa yanzu wa taslimu lahu da mika wuya ga Allah subhanahu wataala ni minti 54 nayi shi ya danna mun abun amma kuma ya ce in tsaya haka nan Allah ya ce maka dan mutan gombe so da haka zan tsaya anan ibn al-qayyim ne dai baka so ka ji maganar shi kuma sai ka jin Allah da talata so da haka sai mu takaita ne yan uwa karmu matsa da yawa akwai abu guda biyu da ke gabanmu na farko addu'a da ta'aziyya na rasa mai unguwa ɗan baiwa da muka yi wanda ke mai unguwa na wannan unguwa malam ma'azu mai unguwa ɗan baiwa Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya ne ko yau kwana biyu da rasuwansa to muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma malam ma'azu Allah ya sa aljanna ce makoma a gare shi Allah ya ba iyalai da zuriya da al'umma wannan anguwa da wannan gari baki daya hakurin rashin sa abubuwan da aka yi na rayuwa Allah ya karbi daidai ya fi kurakurai Allah kuma ya haɗa mu a gidan tsira baki daya da mu da shi akwai wata malama ma da ta taba koyarwa a nan makarantar mu na Alfaru Islamic Academy sunanta malama Nafisa Haruna ita ma ɗazu Allah ya mata rasuwa an yi jana'izanta da karfe goma saura na safe muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya sa aljanna ce makoma Allah kuma ya haɗa mu a matsayi yardajje na ƙarshe din sanarwa ne idan kun kalli wannan littafin kusa, ya zo ƙarshe ina tsammanin darasi ba zai wuce biyu ba kila zamu kammala littafin kenan muna sashen in ba wani kaddara wani Allah ba mako mai zuwa bar haka mun kammala littafi na gaba da zamu shine wannan littafin Sharhu manhajil haƙ. littafi ne wanda manzuma ce ta akida da akhlaq ta shafi akida da ɗabi'u irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami al-allama Abdurrahman bin Nasir Dini Sa'idi shi ya rubuta littafin shi ya rubuta littafin wanda kuma ya sharhi shine malam al-Badar wanda yanzu muke karanta littafin shi littafin ya mori wanda ya manzuman ya mori wanda ya fashin bakin tsakani da Allah na dade ban ga littafin da ke da muhimmanci akwai da al'umma shi ba kama wannan littafin ina sake nuna shi saboda ba a samun shi wannan da kuka gani buga shi aka yi kamar yadda na hannunku yake shi ma haka yake a yanayin shi gaskiya ba za mu iya buga kofis da yawa ba ba za mu iya buga adadi masu yawa ba adadin da kadai muka iya bugawa a yanzu kwara goma ne sau da aka dalilin kawo shi yanzu wanda ya san yana bukata ga mika illan sai ya ba shi kudin shi ya mallaka kafin rana saboda in ta yi wukila mu juya kudin a sake buga wasu ɗin. sai da kun san matsalan printin aka yi kaɗan kudin shi hawa yake in aka yi the higher the price the lower the quantity ko idan aka same shi kaɗan ka abin nan to gashi nan dai wanda ke bukata adadin nan na faɗa ban ma je sun kai goma ɗin gaskiya wanda suke nan sai a mawika il magana wanda kuma zai yi downloading ɗin shi ne firintin, to mu tura masa pdf din yaje yaje yayi amma dai albarkar littafi ba ɗaya ke da na android phone ba da haka wannan shine sanarwa game da littafi wanda ke so sai ya kokari ya mallaka kafin Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ran talata da mu ci gaba da wannan business eh haka kware da gaske ka magana sai jaji na gobara ita ma shekaran jiya ne ko da safe akwai makwabtan nan gidan su mai unguwa din da harwaye ake cewa